Assalamu alaikum jama'a, barkan barkanmu da warhaka, mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri namu na musamman. Kamar kullum yawa mun sake dawo muku da wani shiri ne wanda na tabbatar zai ƙayatar da ku ya kuma ilmantar da ku. A yau shirin namu zai yi duba ne dangane da abubuwan da suke faruwa a cikin wannan mako a ƙasar mu. Kamar yadda kuka sani a satuttukan da suka gabata ne, Honorable Gidaji Kazaure ya bankaɗo wani sirri da ake zargin gwamnan babban bankin Najeriya da almundana da sama da tiriliyon tamanin da wani abu. Wanda Honorable Gidaji Kazaure ya yi bayani a kan cewa 'yan majalisu da sauran mutanen Najeriya an bar shi shi kaɗai sannan kuma ana masa barazana ga rayuwarsa. A yau ma dai Honorable Gidaji Kazaure ya sake sakin wani sabon bidiyo a hira da ya yi da gidan rediyo Deutsche Welle. Honorable Gidaji Kazaure ya yi kira ga 'yan Najeriya maza da mata kan cewa su tashi a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yaƙi wannan mutumin da ya yi ƙoƙarin sace dukiyar Najeriya, ya kuma bayyana cewa wannan mutumin yanzu haka ya mallaki dukiyar da Najeriya gabaki ɗaya ba ta da shi, sannan kuma ya yi bayani cewa idan har ya dawo da dukiyar da yake hannunsa za a biya wa Najeriya duka bashukan da ake biyanta, sannan har a bunƙasa wasu ayyukan ci gaba a cikin kuɗin da ya sata. ya kuma bayyana cewa yanzu haka ana yi wa rayuwarsa barazana sosai. Zan sa muku cikakken bidiyon a ƙarshen wannan bidiyo da nake muku, amma kafin nan ina roƙonku da ku taimaka ku danna mana subscribing da like, sannan ku taya mu da sharing a group group naku na Facebook da kuma WhatsApp. Idan kuka mana haka, lallai kun nuna mana wallop. Mun gode, mun gode, ku ne alfaharinmu. ku yi sauraro lafiya. Yasa ina kira da 'yan Najeriya su san ga abin da ake ciki maganar nan ba ta wasa ba ce. Kada a ga ina ta magana, ina ta magana, ina ta magana abin da zai haifar nan gaba. Najeriya ce take so ta lalace ta rushe. A zo a rasa kasa biyan albashi, a kasa kuɗi su daina yawo, a zo yunwa ta kama mutane, wanda za ka je ka ce taimaka min da naira ɗari biyar dubu ɗaya in ci abinci, ba yi da ita babu cash suna yawo yunwa ta kama mutane su fara shiga gidajen attajirai ana bin kasuwanni ana balle shaguna ana cin abinci ana bin attajirai ana tare motoci manya a tsakiyar titi abin da za a ke neman a tafi da shi kenan mutanen Najeriya kuna dauka ana dauka abun nan da wasa ina magana ana ganin kamar wasa nake yi so Muhammad Kudaji dai wannan ya nuna waɗannan kamfanoni guda hudu ba yadda da su ba kuma kuna so a dau mataki a kansu. Muna kira da jami'an farin farin kaya da gaggawa su kama wannan kamfanoni in suka ce za su shiga. Ya ana bincike gwamnati tana ta sa shugaban kasa ya sa jami'an tsaro su binciki wannan wurin. Sannan wai a ce an dakata ana so a dakatar da binciken nan wai su su kawo wasu su za su yi musu bincike sannan su fito a gaya wa duniya ga abin da aka yi. So hmm. abu ne ake so a yi a lullube a fito a faɗi ƙarya ta mu a ce ƙarya muke yi tunda an dakatar da kowa kada ya je ya ga sirrin ya gaya wa bankuna kada wanda ya bar kada bankuna su bari a shiga a ga sirrinsu sun faɗa wa NIPS kada su bar kowa ya je ya ga sirrinsu shi santara bank ya kafa dokoki sun kukkula account sun kafa dokoki kada wani ya je ya ga sirrinsu sun kawo ya kawo wasu mutane ya ɗauko su domin su je su bincike ya biya su su zo su faɗa wa 'yan Najeriya ƙarya wannan shine abin da ake shirin yi mutane muna magana suna ganin kamar muna da wani interest ne me interest ina ni me nake nema a duniya cikawa da imani nake nema ba ni da wata damuwa ni so abin da muke hange rayuwar al'umma talakawa da suke wahala wanda suke kasa cin abinci wanda suke cikin asibiti magani na kagararsu wanda suke rayuwa cikin kunci bayan Allah ta ya za a yi mu muna cikin gwamnati muna iya ci muna iya sha muna iya dan muna iya sutura ba za mu dinga hangen mutane da suke shan wahala ba miliyoyi a Najeriya wani mutum shi kadai ya fi Najeriya kuɗi ya ɗebe dukiyar Najeriya gaba ɗaya ko muna magana an yi shiru kowa an bani ni ni kadai nake magana an bani ne ni kadai nake magana duk Najeriya ba za a fito a yaki ba a fada lalle lalle wannan mutumin abban mu da dama mu shiga mu binciki wannan gurin da muke da muka ce akwai kamar yadda nake faɗa muku cikin kwana kwanakin aiki goma idan muka yi access da NIPS da CBN za mu fito da trillion ɗari a biya bashin da ake bin Najeriya gaba ɗaya mu budget a gudanar da gwamnati babu bashi a biya bashin da ke bin Najeriya a kawo dala a karyar da ita talaka ya sai abinci cikin sauki shinkafar nan da ta tafi dubu talatin zuwa dubu arba'in ta dawo dubu shida dubu bakwai talaka ya siya ya ce ƙoshi masu albashi albashinsu ya ishe su riƙe iyalinsu amma a banni ni ni kaɗai ina ta magana ina ta magana mutane sun ɗauka wasa ake yi magana wasa da magana dariya ba magana dariya wuce yanzu ake magana ake ta gaskiya na fito na sadaukar da rayuwa ta ne domin in kwato wa 'yan Najeriya 'yancinsu.